يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla balalatin fina bayan ka yan na musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna bugiyatu kulli muslim min sahihil imam muslim hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ingantattun hadisai wanda aka tsamo su daga littafin sahih muslim al-kushairi ay nasaburi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wanda ya tattara waɗannan hadisai ya tsamo daga wancan littafi shine Sayyid Muhammad bin Muhammad bin Abdullah al-Maraqishi rahimahullahu ta'ala idan ba a manta ba a darasinmu na sha shida mun tsaya a hadisi na tamanin da takwas hadisin ma'adan ibn abi talha anna umar ibn al-khattab radiyallahu an khataba yawm al-jum'a ila an wani hadisi wanda aka yi bayanin cewa Umar dan Khattab ɗaya daga cikin kalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kudu ba ranar Juma'a ila an qala a cikin jawaban da yayi da abin da yake cewa kuma innakum ayyuhan nas yace sa'an nan ku mutane ta kuluna shajaratai ne kuna cin 'ya'yan itace guda biyu la arahuma illa khabithatayn yace ina ganin su wato waɗannan yayin itace guda biyu ko waɗannan abubuwa guda biyu abin kyama ne hadha albatla wa thuma wannan albasa da kuma tafarnuwa laqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace hakika na ga annabi idza wajada rihahuma min rajuli fil masjid idan ya ji karnin ɗaya daga cikin waɗannan gidaje guda biyu a cikin wani a masallaci to amara bihi fa ukhrija ila al-baqi annabi kan yi umarni da shi a fitar da shi zuwa makabartan baki a ji a dakatar da shi a wajen din kada ya cutar da mutane da karnin waɗannan abubuwa guda biyu fa mana akala huma to ina ba ku shawari duk wanda zai ci waɗannan ƴaƴan gidaje guda biyu falyumit huma tafaqa to lallai ya kashe su wajen dafawa da mana ya kashe su ko karninsu da dafa wannan mun yi cikakken bayani akan wannan hadisi wanda imam muslim ya ruwaito imam nasa'i da ibn maja su ruwaito bayan imam muslim a wannan darasi namu annahyu an inshadi dalla fil masjid hani dangane da sanarwa ko tsigiya masallaci mutum ya yi tsigiya wani abin sai ya bata ya zo masallaci ya tsigiya tsigiyan ne aka hana ok to in aka ce tigiya ana nufin eh, mutum ya zo yana nema kenan kama ana neman bai fi ba sai a ce sanarwa eh da wani yare kenan da hausa amma dai akwai bambanci tsakanin sanarwa da cikiya menene bambancin da ke tsakanin wato ana sanarwa ana neman mai shi ne ko haka wannan kalma take a hausa ko ina sanarwa kenan to amma in haka ce tsiya ba ko ana neman mai shi ko kuma shi yana nema ana neman mai shi ko ana neman abin mai shi to amma wanne ne aka hana wanda mai shi zo nema neman mai shi to imam muslim ya kawo hadisai kamar haka ko da yake guda biyu ya kawo amma nan mala ya kawo mana guda ɗaya shine hadisi na 89 ana bi huraira qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سمع رجلا ينشد ضالا في المسجد فليقل لا ردها الله عليه فإن المساجد لم تبن لهذا حديث أبو هريرة الله شكاره جاري yace lalle annabi ya ce man sami a rajulan duk wanda ya ji wani mutum ya shido da Allah fil masjid yana neman wata dabbarsa a masallaci da yake a wancan lokaci idan dabbobinsu suka bata sukan zo masallaci suna nema da Allah yana neman wata dabbarsa da ta bata ko kuma yana neman wani abinsa da ya bata domin wannan da Allah a kalmar lisanul fuqaha shine duk abin da ya bata za a yi cikiyansa ko za akwai wani malami wanda ya rubuta littafi mujalladi guda ɗaya akan kalmomin da malaman fikihu suke amfani da su da waɗansu manufofi saɓanin manufan kalmar larabci na asali yana da kyau tattara waɗannan littafai da karanta su domin saboda idan mutum ya ga an rubuta wata kalma a cikin siyakin wata magana to ya fahimci abin da ake nufi ba wai yadda ya saba ji a larabci ba ne yankidu da Allah fil masjid yana cikin wani abinsa amma asali kamar dabba ta bata wal yaqul to sai ya ce masa la radda Allahu alai kada Allah ya mayar masa wasu a da idan suka zo a masallatai sukan zo kawai kowa idan ya yi sallah sai ya tafi a kofar masallaci kamar yadda makuru ko suke yi a yanzu wanda kuma kukure ne ya zafi wanda ya zo masallacin mai ya yi sallah ya miƙi na abin nan zai mu ce je kawai je a wajen ma dama ne muka baki mun ga dama a wajen ba sai mu hana kowane masallaci suna iya yin haka ba daidai bane mutane su rinka taki a masallaci suna ba. ba daidai bane idan mutum yana da damuwa to shikenan sai ya zo ya faɗa a masallaci sai a yi bayani kuma ya halatta a kirkiro hudu ba ko da ba lokacin hudu ba bane saboda wadansu mutane da suka zo da kabilan mudar suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da manzo Allah ya gansu saboda tsaban talaucin da suke ciki sai da manzo Allah ya kukan kuka da sai da ido sai kada ana yin sallah shine sai ya tashi ya hauka min baki ya fara innal hamdalillah nahmuduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu har ya zuwa karshen abin da ya fara sannan a karshe ya ce amma ba ya ce ya ku mutane lalle Allah tabaraka ta'ala ya halice ku daga mutum shi ne annabi Adam kuma yayi muku kaza yayi kaza saboda haka ku yi sadaka ku taimaka wa juna sai aka fahimci abin da annabi yake nufi shine waɗannan bakin da suka zo wanda suke fama da talauci a taimaka musu shi sai ga wannan ya fita ya je gidansa inda gidajen ku ba nisa duk madina gaba ɗaya ba ta wuce anguwan nan ba a wancan lokacin saboda haka mutum zai je zuwa gida ya je dauko abin da zai dauko ya kawo masallaci ba tare da an kare hudu ba ba wannan ya je ya dauko abu kaza ya kawo wannan ya je ya dauko ya kawo wannan ya je ya dauko ya kawo kadin annabi ya sauka da kan minbari sai da aka tara kaya juga juga saboda haka manzo Allah ya hau minbari da ɓacin rai sai ga ya sauka yana farin ciki yana abin mushi saboda abin da sahabbai suka aikata sun amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba daidai bane mutum ya zo masallaci masallaciya kawai saboda ya gurgu ne ko saboda makaho ne ko kuma yana da wata lalura ya tafi ta muku karya duk mutumin da Allah Ta tabaraka ta'ala ya jarabe da rashin lafiya ko da talauci amma bai hakura ba bai mai da al'amari zuwa ga Allah ba ya dauki wannan al'amari ya dora kan mutane to fa ba abin da zai kara masa sai talauci da damuwa Yaza tun mutumin da yake yawan roƙon mutane Musa Allah ya ce man yaf'alu nasa kasura duk wanda yake yawan roƙon mutane don ya wadatar da kansa to bai sani garwashin wuta yake tarawa kuma ba zai samu wadatar ba ya za sai ka je ka roƙa an baka kayan abu kaza sai ka baka akura ba sai ka sake zuwa ka je ka roƙa a baka kayan abu kaza nan ma ba za ka akura ba haka za ka yi sannan za ka mutu kuma cikin wulaƙanci ran takin kiyama Allah ta ta'ala ya ka shi yasa manzo Allah ya bayanin cewa duk wanda ya tafi irin wannan kawai ya a cikin masallaci ya tage ta yana cikin kazana ka ya fata to ka ce la radda Allahu alai kada Allah ya mayar maka ka fada masa kai tsaye ya zo ya kawo maka nauki kai ba ka kai maka kwarai da wannan ne ma malamai suka ce ya halatta wato idan wani ya daga murya a masallaci bisa wato safawa ko bisa rakin bin ka'ida to kai kuma ka dauki mataki a kanka ko da za ku yi mushajara ku yi fada cikin masallaci kai ba kai laifi ba ya zama wani ya zo yana muku karya musamman mabiya yawan waɗanda suke tafi a masallatai makaryata ne karya suke yi ko ni dattakun mutum karya yake yi saboda ko zai su ɗauki mataki a kansa ko ko haɗa shi da masu tsanani a cikin kan kwamitin masallaci su je gwalgwala shi mai yiwa gobe ba zai sake dawo ba saboda haka wanda ya zo yi tikiya a masallaci shi ma abin da za a yi masa kenan abin da annabi ya ce a faɗa masa shine la radda Allahu alaika kada Allah ta'ala ya mayar maka ta kalma ce wanda take da zafi babu babu sassauci a cikin ta sannan kuma yake fa innal masajida lam tubna li hada lalle masallatai ba gina su domin wannan ba bayan gina masallaci ne wajen da kowa in talauci ya buge shi sai ya zo masallaci ya samu mutane yana musu bayanin talaucin da Allah ya jefa shi a ciki ko kuma damuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya jefa shi a ciki yana neman mutane su taimaka masa ba an gina masallaci saboda wannan ba amma ka zo masallaci ka faɗi damuwanka don a taimaka maka da addu'a wannan kuma babu laifi idan ka yi haka ka yi daidai ba ka yi haramun ba wani hadisin imam abu dauda da imam ibn maja suka ruwaito to amma a nan an kawo ruwayoyi da dama bayan wannan ruwaya ta abu huraira man sami a rajulan yanfidu da allah fil masjid فليقل لا ردها الله عليه فإن المساجد لم تبنى لهذا ya kamata mutane su ɗauko fensil ɗinsu don zan karanta waɗansu abubuwa su rubuta su rubuta a cikin littafin bayan wannan ruwaya akwai wata ruwaya da annabi yake cewa la wajata duk wanda ya taki yayi yekuwa a masallaci to a mayar masa da wannan kalma la wajata domin abin da ya faru a wata ruwaya ta Sulaiman ibn Buraida an abihi anna rajulan nakida ko nakada fil masjid wani mutum ne yayi igiya a cikin masallaci in aka ce nakada shine ya nemi abin idan aka ce an shada shine an nemi mai abin ya malamai suke bambantawa a cikin luga idan ka ce nakada yan shudu yana neman abinsa kenan to zai ya mayar masa da martani amma idan aka ce an kada to an nemi mai abin shine wasu malamai suke ganin babu laifi idan an samu abu yin a masallaci ne a nemi mai abin amma idan ba a masallaci ba ne to a je fili sigiya da sanarwa gidan rediyo ko a wani waje ko a kasuwa amma ba a zo da ki masallaci ba wannan shine ya ba mu dama idan mutum ya je wajen alola ya manta agogonsa ko gilasinsa ko ya jefar da kishinsa ko a harabar masallaci to sai a shigo da ke cikin masallaci sai a nemi mai abin amma mutumin da ya zo yadda ya jefar da kishinsa ko agogonsa ko da wajen alola ne ko a ina ne wannan babu ba da sanarwa saboda mai saboda wannan hadisi kada mu fada a karkashinsa da wani mutum da ya zo masallacin annabi kawai sai ya yi kuwa kaga irin kauyancin da aka hana ki wa kala yace man da'a ila al-jamal al-ahmar eh yace akwai wani jara kumina da ya bata waye ganki waye ganki yake neman me ki wa kala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi yace la wajadta yace kar Allah ya saka samu innama buniyat al-masajid lima buniyat lahu an gina masallatai ne ga abin da aka gina saboda saboda me aka gina masallaci saboda ambaton Allah fi buyutin adin Allah an turfa'a wa yukara fi ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار saboda haka yin gina masallaci ne domin ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ya za mu kai bayani a hudu ba ana ambaton Allah ana sallah ana tahajjudi sannan ana karantarwa domin shi ma ambaton Allah ne subhanahu a koya wa mutane abin da ya shafi duniyarsu an gina masallaci saboda wannan mutane su zauna a masallaci su dan shakata ko su yi walwala ba ma su yi mitin ba abin da ya shafi addini a su zauna a masallaci su shakata su yi walwala ko su yi taɗe-taɗe aka ce wannan ma an ba su dama an ba su dama saboda annabi yakan yi sallan azuba ya zauna bayan sallan azuba ba tare da ya gida ba yakan yi sallan la'afi ya zauna a masallacin mutane su tudu ba tare da ya gida ba maza Allah ya karantar da su abin da zai karantar ko ya ji su suna tafi ya musu gyara inda zai musu gyara ina fata an gani saboda haka ke za annabi ya ce yadda, ya ce kar Allah ya sa ka samu domin masallaci ba waje cikiya ba ne masallaci wajen ambaton Allah ne subhanahu wa ta'ala innama buniyatil masajidu lima buniyat lahu sana wata ruwaya maza Allah yace masala wajatta innama buniyatil masajid lima buniyat lahu wato karfafa ne a bisa wancan ruwaya shine ya kawo mana jerin waɗannan abubuwa yace to waɗannan abubuwa lallai ya kamata a kiyaye su ashe masallaci akwai abin da aka bada dama a yi masallaci akwai abin da ba da dama a yi ba waɗansu suna cewa wai ba za a karanta da yara masallaci ba kun san dalilinsu dalilinsu shi ne wani hadisi wanda aka ce annabi ya ce ku kori yara ga barin masallatanku ku kori ma'aukata ga barin masallatanku suka ce wannan shi ne dalilinsu sai aka wayi gari malaman hadisai da suka yi bincike sai suka samu hadisin hadisi ne mai mummunan rauni wanda ba za a yi aiki da shi ba shi yasa tun hadisin da ya kasance da ifi ne ko hadisi munkari ne ko maudoyi. sai ya zama an wayi gari an yi istinbadin hukunce hukunce a karkashin wannan hadisi to idan hadisin bai inganta ba duk hukunce hukunce su ma ba su inganta ba amma idan hadisi ya inganta to duk hukuncin da aka samu da karkashin sa idan wani hadisi bai yi karo da shi ba to ya inganta ya za waɗanda suke cewa ba za a karantar da yara a masallatai ba sai aka ce ba su da dalili domin duk manya-manyan malaman nan da kake gani a lokacin da suke yara a masallatai aka karantar da su su ma da suka girma a masallatai suka karantar ba kuma yara ƙanana ne kawai ake karantar da su a masallatai ba har da manya domin ka san masallaci annabi babu maganan yara babu maganan manya tun da asali ma saboda tsaban gata sai da manzo Allah ya yi tsoffa. a cikin masallaci aka zauna da waɗansu ana kiran wannan ɓangare da waɗanda suke zaune a wajen ahalu sufa kuma manya-manyan malaman sahabbai ridwanullahi alaihim an samo su daga cikin ahalu sufa waɗanda suke zaune a masallaci suna jiran ai kira zuwa ga jihadi bayan ilimin da suke ɗauka ya za Allah tabaraka wa ta'ala da ya ambata a cikin alkur'ani laysa alayka hudahum walakin Allah ya hadi man yasha yace shirya ba yana kan ka bane ya rasu kai naka wa'azi ne kawai walakin Allah ya hadi man yasha Allah ke yake shirya da wanda ya ga dama sai yace duk abin da bayar na alheri Allah tabaraka wa ta'ala zai saka muku har zuwa aya a yace lil fuqara alladhina utiru fi sabilillah لا يستطيعون دربا في الأرض يعصبهم الجاهل أبنياء من التأفه تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku ba waɗannan mutane malamai suka ce waɗannan sifofi gaba ɗaya da aka ambata a cikin wannan aya to ta shafi waɗannan mutanen da suka zauna a masallaci ne waɗanda ake kira su ahlus sunna akwai yara akwai manya akwai waɗanda ba su kai aure ba akwai kuma waɗanda ma sun aure din har sun kwalijai daman kwalijo ɗan shekara nawa ne Eh? shekara nawa ne ake ake ake ainihin kitso na shaɗi ina wanda yake ba filatali ne mutum bai yi shekara nawa ne shekara arba'in wannan ya gwada tun haihuwan wa filatali har zuwa kaiwa shekara arba'in kitso ake masa amma in ya kai arba'in shi na sai a aske wannan kitso ne shi sa za ka daga masu shekara arba'in ya yi sama ba a ganin su da kitso amma a da wala Allah abin da haka ne tunda baka da haya baka da hadisi ne wala Allah haka ne eh, idan mutum ya kai wannan lokaci ya zan kwari to kuma kan samu waɗansu gardawa wanda suke kaiwa shekara arba'in sannan su amfi kafin shekara arba'in mutum bai aure ba mai yiwa yana karatu in yayi sa'a ya samu karatu wani kuma bai yi sa'a bai lalace to amma al-muhim abin da nake so a gane shine a halin sufa akwai yara a cikin su akwai manya a cikin su waɗanda suke kwana su wuni a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka waɗanda suke cewa ba a karantar da yara a cikin masallaci kuskure ne ba su da dalili za a zo da yara masallaci za a karanta da su a masallaci sai dai manya za su dinga koya musu abin da ya kamata su idan yara suna hayaniya a cikin masallaci sai a ɗauki mataki a kansu kuma idan ana koya musu to za su girma da wani shi yasa mai risala a cikin shirfiɗa yake cewa karantar da yara suna ƙanana kamar ainihin ƙwarza ne a cikin domin yara idan a karantar da su littafin Allah a karantar da su addini to za su sake a cikin sa kuma idan yaro ya sake ya saba da yin sallah to duk iskancin da yake yin an kiran sallah zai zo masallaci kaga an rage wata barna yasa ake son a koyar da su zuwa masallaci da kuma natsuwa ko kuma kyawawan ɗabi'uwa a cikin masallaci amma ba a dinga koransu ba ina fata an gane saboda haka wannan ya gwada ya halatta idan yaro ya yi ba daidai ba cikin masallaci a buge shi yanzu idan wani yaro yana ihu ko wani abu makamacin wannan to shi kenan sai a ɗauki bulala a kyakkyauɗa masa ce to abin da ya kawo ka ne sallah ko karatu to ka raka tsaya ka yi ba za ka yi ta tashi to mafi yawa yara kuwa ba sa son idan suka zo masallaci ko suka zo waje a kore su Yanzu an ka kore ki zai masa zafi kwarai da gaske to idan yau ka masa gobe ka masa jibi idan ya dawo dama ko kada ya zo masallacin ko kuma ya zo masallaci ya shiru ka ka koya masa kyakkyawan ɗabi'a ke wannan abin da ke bukata ke Allah ya samu dace wannan hadisi kamar yadda muka yi bayani imam azu dauda da ibn majah su turbaito to anan ya kamata ya ce mala ya kawo mana babu. amma bai kawo ba sai kawo hadisi na tasa'in alhali wannan hadisi na tasa'in da ya kawo shi guda ɗaya wato gagarumin hadisi ne ya kamata a ce kowa ya rabu ya fahimci wannan hadisi da kyau ba sai ka rubuta a cikin takarda ba a'a amma ka rubuta a cikin kwakwalwanka ka rike domin shine hadisi kwalli guda ɗaya wanda ya kawo shi akan maganar sujada rabbuwa a cikin sallah ina tsammanin kuwa babu wanda zai ce yana yin sallah ba ya tsaron kalwa ko kari ko rage komai tsoron Allah ka tunda manzo Allah ya yi sallah ya yi rafkanwa to kai ma ba kai za ba kai kai sai kai to amma idan ka yi rafkanwa to ya ya kamata ka gyara sallar to sai ka riki wannan hadisi da kyau hadisi ne wanda a karɓo shi daga Abu Hurairah Allah ki kare ya da shi yasa masu littafi ku rubuta babu sahawi babi akan abin da ya shafi rafkanuwa ku rubuta saboda wancan hadisi yana magana akan hani dangane da tsigiya a cikin masallaci wannan hadisi kuma yana magana dangane da rafkanuwa a cikin sallah kaga maganganu daban-daban ne wa anhu daga Abu Huraira radiyallahu an Allah ki tsara ya jariki أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للي مرضان الله ياتي إن أهلكم إذا كان إذا قام يصلي للي إنكو إذا ياتي أنا صلى جاءه الشيطان شيطان يكن زي سامي صلى ko kai waye in ka zo za ka yi sallah kai ke tsinye ko falabba alaihi sai rikita masa alamari ya sa zai ga wani lokaci liman ya zo karatu da shi Allah rahma ne amma sai ya sake wata aya kama wata aya ko ma ya sa kirmiya ciki dama annabi ya riga ya bayani mana mun karka so ka ce a wannan bai haɗu ba to kai ban an sa ka a wannan matsayi bari za ka rinka yi ba abinda za ka ta musu mun ka ji wani Allah rahma ya yi kuskure zai ka ce bai haɗu ba to kai haɗa ce ka zo karɓe saboda haka kuskure ne wani abin da annabi ya faɗa yana shafan kowa da kowa sai ka zo ka shiga sallah sai shi ɗan ya zo gigil gigil kamar da ya kasan yaro wanda yake yake da tambele wanda yake da jillo a kansa idan aka zo in zai shiga gida ko zai yi nan zai shiga cikin wani al'amari zai ga shi wani gigil gigil ko to haka shaidan yake zuwa kazan kuwa idan ya zo tun da kansa ba ɗaya ne, in ya shiga sallar ka dole ya rikita masa sallah shine falaqasa alai ya rikita masa sallah hatta la yadri kan sallah har wa yadri mutum ya zama bai san ma raka'a nawa yayi ba bai san raka'a nawa ne yayi ba fa idza wajada zalika ahadukum maza Allah ya ce idan ɗayan ku ya samu haka ahadukum ne ba ahadukum ba dal din nan yake rikiba ba fataha ba kamar yadda ya kawo ne wannan kuskure ne yana ganin na masu tafi falyasjud sajadatayn wa huwa jalib manzo Allah yake yi sujada guda biyu yana zaune to qabliya ko ba'diya qabliya saboda me annabi dai bai ce qabliya ba kai ka ce qabliya eh gine na ce qabliya ko ba'diya shine ku ba da amsa saboda me to amma tunanin da ya ba tsari bane a cikin sallah kuma ka ce yi qabliya to ga mala ya ce ba diya yani eh saboda me a cikin karatun da muka yi a cikin littafin alwaje idan ɗayanku ya yi shakka bai san a nawa ya yi ba to ya yayi kin daidai sai kuma ya yayi sujada bayan sallam. Ya yi tanki-tanki ya yi yayi sujada bayan sallam. Na'am. Ba ƙari ba kuma rage. to amma wannan dan yawon da ya yi ni ɗin shi kuma ba ƙari ba ne ba raki ba ne wai wato ba ƙari ba ne ba raki ba ne sai ya yi ba amma bayanin malam ya kawai eh. na'am mala ya yi mana recalling ɗin babin da makaranta na na rafsanwa a cikin littafin alwaje akwai wani mai karin bayani eh bismillah wanda ya yi na'am sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ce me kowace rankanwa akwai sujada guda biyu hadisin sahihi ne ko zahiri yi eh, don abin da isa kafin mu je da nisa kowace rakkanuwa akwai kujera guda biyu sai kai rakkanuwa guda biyu a cikin sallah za ka yi kujera guda nawa guda hudu kenan Umar ya ce wannan ba rakkanuwa bane ko kwanto ne amma hadisinka a sahihun an bari? kafin mu je ko ina eh, la ta da ilahi eh, da ne to ci gaba amma baka sani duk hukuncin da zaka tsora zaka tsora baka da kanki tunda baka faɗa mana ingancin hadisin ko rakin ingancin baka da kuzari wajen tsora wani kowane irin hukunci ma fala wa zai taimaka maka bismillah wa zai taimaka maka kowace rafkanuwa tana da sujada guda biyu lalle hakika ya isnadin akwai magana haka amma hadisin yana da inganci ko baya da inganci hadisi ne da ilimi Ya sa ma malamai suke cewa tun da hadisi ne da ilimi duk wanda ya gina cewa rafkanuwa guda ko biyu za ka yi sujada gwargwadon yawan rafkanuwa kuskure ne saboda haka mu riga mu riga wannan kofa na na nan ba ku yi magana ba da na nan da eh, ya bismillah to la kalama ina ganin mu ci gaba da hadisin bari mu kammala hadisin mu ga abin da wannan malami ya ambata fa idza wajada zalika ahlukum idan ɗayan ku ya samu wannan rasanwa ko kokonto kokonto ba ba bane eh to kokonto daban kanwa daban a harshen malaman fikihu menene kokonto menene rafkanwa eh kokonto ok da yake na muku tambaya in bari ku dawo ku halar da ilaya eh to a ke duk wanda ya yi kokonto to ya yi rafkanwa duk wanda ya rage ya yi rafkanuwa wanda ya ƙari ya yi rafkanuwa ina fata an gani domin gara mu ci gaba kar mu fara da abin nan wani hadisi za waje da zalika dukun falyabdu sajadatai ne wa huwa jali annabi ya ce idan ɗayanku yana sallah ya rikice gaba ɗaya bai san me yake ciki ba to wannan ya yi sujada guda biyu ya yi sujada guda biyu <clears throat> bayan sallama ko kafin sallama tunda bai tantance ba idan ya yi haka to ya gyara sallama to sai malamai suka ce gaskiya wannan hadisi na abu ba ya zo a rikice idan mutum ya rike ki kawai ya yi aiki da ki to zai rasa wani hukunci ya kamata ya ɗauka sujudan gabliya ko sujudan ba'diya kuma wannan rikicewa cikin sallah ka rikice a biyu kai ko a hudu sallah ta cika ko ba ta cika ba to me za ka yi duk waɗannan gaba ɗaya rafsanuwa ne a cikin sallah to amma da annabi ya ce ya sujada guda biyu to wannan dai ya tabbatar mana cewa akwai sujada rafsanuwa guda biyu amma yaushe za a yi ko a ina ake yi wannan hadisi bai bayani kuma menene babban dalili wannan hadisi bai bayani ba sai dai ya mana kimfidan cewa idan ka rikice to lalle akwai maganar hijira wannan hadisi Imam Bukari da Imam Nasa'i da Abu Dawud su roito hadisi dalilin da ya sa na kawo wannan littafi ce. ce yana da kyau mu karanta shi saboda haka masu alƙalami sai su ɗauka wannan hadisin da muka karanta ga inda mala ya lauko hadisi na 389 babu sahawi fi salati wa sujudi lahu babu rakkanwa a cikin sallah da sujada domin rakkanwan shine babi na 19 قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمى بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه kaga wannan hadisi riwayan Imam Malik kuma riwayan Yahya ibn Yahya al-Laythi al-Andalus ana bi Hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يتي النبي ياتي إن أحدكم إذا قام يصلي لليل إنكم يتاشي إلى صلى جاءه الشيطان شيطان يكن دومتا فلبط عليه يريك تامة صلى hatta la yadri kan sallah har a wayi gari bai san a nawa ba yana iya yiwa ma yayi dogulin din sallah amma bai san a nawa ba fa idza wajada zalika ahadukum idan ɗayan yanku ya samu irin wannan rudani falyasjud sajadatayn wa huwa jalis annabi yace ya sujada guda biyu yana zaune ba sai ya miƙe ba kaga idan ba karantar da kai ba sai ka dauka jeda iya ko ba diya ko jeda rafanwa sai mutum ya tashi ya miki ya ji Allahu akbar sai kuma ya zauna ya sujada guda biyu ko kai rudu rudu kan rudu ke amma an kai sujada guda biyu shikenan to wannan zuma malamai suka ce wannan hadisi fassaran hadisin baya fitowa sai idan an dauko hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wanda za mu sami shi nan gaba hadisi na ɗaya kenan to amma wanda ya ƙarin bayani akan wannan hadisi an ɗan samu ƙarin bayani kaɗan shine wata ruwaya ga a malai an kawo ya kala haddasana Muhammad bin al-Musanna kala haddasana Mu'ad bin Hisham haddasana Abi an Yahya bin Abi Kathir حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه wannan ruwaya ita kuma ta fito daga wani layi abu huraira Allah ki kare da shi yace anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi yayi bayani ya ce idan nudiya bil azali idan aka yi kiran sallah adabara shaytan lokacin da ake kiran sallah ke shaytan zai juya a guje sai ya tafi inda baya jin kiran sallah kuma baya son ya ji kiran sallah ko za akwai wata ruwaya lokacin da wani ya tura a jiya, wani to nan aikan a hanya sai jan kwala masa kira sai ya amsa to sai ya rikici da ya dawo sai ya yi bayani ma wannan bawan Allah sai sai lokacin da ka jayi kira ka da ka yi kiran ka don aljanu suna yi kiran mutum kana kwace a ciki kawai sai ka jayi kira ka an ce wani ka ce na sai ce gani ina jiran ka wurin ji to ba mamaki in dai ba ka yin azkar sai ka rikice wani mafarin haukan zaki Allah ya tsare mu shi yasa idan ka ji irin wannan kana shakka sai ka yi kiran sallah to duk lokacin da ake kiran sallah sai ɗan, ke cewa yake ya guje lahu duraq hatta la yasma za kuma lokacin da yake tafiya idan ya ji ana kiran sallah ne to sai ya ta sake hutu hutu mai ƙara Ke za duk wanda ya sake sai ya hutu sai ya ce ya kama da kenan don abin da kenan yake yi kenan idan ya ji kiran sallah sai ya rinka tafiya yana fufufut fufufut domin kada ya ji kiran sallah abin da annabi ya fala kenan hatta la yasma al-adhan domin kada ya ji kiran sallan fa idza qudiya al-adhan aqfala ana gama kiran sallah kuma sai dawo shi da zai ga wani yana alwala zai rikice saboda ke ya dawo fa idza tuwiba biha adbara idan aka zo aka tare ikama sai ya sake fita a guje sai ya je inda baya ana gama ta kama sai ya saki dukkan tuwa tsoro bayan almarci wa nan nafsihi annabi ce zai zo ya shiga tsakanin mutum da zuciyarsa yana jefa masa tunani ya kulu uskur kaza ka ambaci kaza uskur kaza ka ambaci kaza ko yanzu da nake sallah sai da na tuna ko wani kafin na yi tafiya yau ba sati uku na yi alkawarin zan baki wani abu wallahi sai da na zo sallan musulman nan sai ya faɗo min shi yasa irin wannan ba wuya kana karatun fatiha abinda kullum kake karanta sai kama wani waje daban wannan ba abin mamaki ba ne, kuma ba abin kunya ne to da na tuna sai na ce to Allah ya fitar da neman duwa mai yiwa bayan na taki zan kira mutumin ba ki abinda na masa alƙawari amma shi ma laifinsa ne da bai tuna mun ba saboda kan kai ne ka zo ka tuna mini na'am uzkur kaza ta ambaci kaza uzkur kaza ta ambaci kaza lima alam yakun yakkur abinda ba zai iya tunawa ba to sai ya zo ya shiga sallah sai shedan ya zo yana tuna ta shi kuma wallahi ba don Allah bane don ya rikita maka sallar hatta ya zallar rajulun in yadri kam sallah har a wayi gari mutum ma bai sa raka'a nawa ba fa idza lam yadri ahadukum kam sallah annabi yace idan ɗayan ku bai sa raka'a nawa yayi ba falyaqdu sajadatayn wa huwa jahil to yayi sujada guda biyu na zo to wannan hadisi ya mana tsarin bayani ne dangane da dalilin da yasa annabi ya ambaci wannan hadisi amma maganar sujada rakkanuwa qabliya ne ko badiya wannan hadisi bai warware ba hadisi na farko ke sai hadisi na biyu قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج ana abdullahi bin buhaina radiyallahu an wannan hadisin abdullahi dan buhaina wane abdullahi dan buhaina wane buhainan nan mun taba karanta hadisin sun baya buhaina mun ce buhaina sunan mahaifinsa ne ita ce buhaina amma idan mutum bai sani ba sai ya sunan babansa ne abdullahi bin buhaina wato dan buhaina radiyallahu anhu kale yace sallalana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rak'atayn min ba'di salawa yace wata rana annabi yayi mana sallar raka'a biyu a cikin wadansu salloli sun maqama falam yajlis sai annabi ya miƙe bai zauna ba maimakon ya zauna ya yi tahiya sai ya wannan shi yake gwada cewa annabawa suna kuskure amma kuskuren su domin karantarwa annabawa suna rafkanuwa amma rafkanuwa su domin karantarwa a ina suke rafkanuwa ne wajen aiki amma wajen magana ba sa yi rafkanuwa kamar yadda mu muke domin mazu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai ta ya yi karatu aka jefa masa wata kalma wanda ba karatu ba a cikin karatu amma kuma ya taɓa zuwa ya yi karatu mai makwai kawo aya ya kawo ta aya da ba ina ba da gani wani akwai bambanci domin idan ka ce annabi ya taɓa yin karatun qur'ani sai aka jefa maka wata kalma kamar yadda ya zo a cikin suratul najm أفرأيتم اللات والأذى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى haka ne da ya karantawa sai ce fara'utumul lata wal uzza wa manata salisata al ukhra sai ce tilkal garani kul ula wa inna shafa'atahunna la tusada kun ga ya sa wani abu wanda ba aya wai ba wani kafiri daga cikin kafirai waɗanda suke zaune a majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce da yaji wannan karatu sai da ya faɗi ya gida kowa sai da ya faɗi ya rufe shi ya sama waɗanda suka habasha sai suka dawo suka ce tun da kafirai sun yi karfi musulunci to bari ku dawo amma bincike ya gwada cewa wannan labari da aka bayar duk da kasancewa akwai manya-manyan malaman tafsiri sun ambaci wannan labari a cikin tafsiran aka ce kuskure labarin ba gaskiya ba ne shi yasa sheikh muhammad nasiruddin al-albani ya rubuta littafi ɗan ƙarami ɗan pamphlet mai suna nasbul majaliki kusan nasbul majaliki nasbul majaliki shine wato a kakkafa igwa-igwa fi nafsi istatil garaliki domin a tunkuɗe a bibbin dige a harbe wannan labari na alƙalisi na ƙarya sunan littafi saboda malamai suna ba da sunan littafi da su gwada maka abin da cikin littafi sai na wannan littafi yana nan karamin littafi da wuce mutum ya sake wani teku ba ina daga cikin littafan da na fito a wannan tafiya da na yi na mara ko zan babban dalilin tafiya na na je na yi ma'arat shi ne tudun tafiya na ainihin littafai na duniya gaba ɗaya littafan musulunci na duniya ko littafan karatu gaba ɗaya domin yana jin ba wata ƙasa daga cikin ƙasashe na duniya a ce sai da su kai littafan na malaman su da suka rubuta amma ban ga na Najeriya babu Najeriya iyakacin kai inda na zaga ban ga Najeriya wallahu alam ko Najeriya ba domin a cikin kashi ɗari ina za ga goma ina jin kuma har yanzu suna yi to lokacin da je sai na ga wannan littafi wannan da taba gani a wajen wani na karanta amma ban mallake shi ba shine na sai shi na duba shi bula bula haka lallai cewa manzon Allah ya yi kuskure wajen karatun Kur'ani ko wajen magana ko abe ya faɗi wata kalma daban ko Allah bai taɓa yi ba. amma a cikin aikin ibada wannan kan ya faru kamar a cikin sallah shi ma ya yi ne saboda me saboda Allah ta tabaraka wa ta'ala ya karantar da al'umma yadda ake suje da kanwa shi yasa wannan hadisi ya zo bayani annabi ya miƙe bai zauna ya da nan da farko ba makaman na kuma abu sai mutane suka miƙe kun ga ba su ce subhanallahi saboda a lokacin ba cewa ana faɗin subhanallah ne falamma qala salata wa nazarna taslima Abdullahi bin Buhaina yace lokacin da annabi ya yi da sallah muka saurari sallamansa kafara sai annabi ya kafara sai ya kafara fa sajada sajadatayn wa huwa jali sai ya sujada guda biyu yana zaune qabla taslim kafin ya sallama sun masallama ya yi sallama wani hadis ya yi tsarin bayanin wata a'a wani hadisi ya faɗi wani hukunci da ba don mutumin da ya zo sallah mai raka uku ko hudu wanda ya cancanta ya zauna a raka guda biyu sai bai zauna ba ya yi kasarci to idan ya gane kuskuren da ya yi to sujadan qabliya ta saboda me saboda hadisin Abdullah ibn Buhaina ya yi sujada na qabliya guda biyu kuma babu tahiya sai sallama guda daya wannan ke an gane wannan hadisi da wannan ne Imam Malik rahimahullahu ta'ala shi da wasu malamai suka ce duk wanda ya yi rage a cikin sallah hukuncin sa shine da kuliya saboda wannan hadisi wanda ya rude a cikin sallah ya yi kabaliya ko ba'adiyya saboda wancan hadisi na Abu Hurairah an gane wannan hukunci to ga hukunci na gaba shi yasa na ce mutane ya kamata su kiyaye kulwansu masu rubutawa kuma su rubuta na sai wannan hadisi wanda a karɓo ga Abu Sa'id al-Khudri Allah ki ƙara ya dare hadisi na uku Ƙala. qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce Idan shakka ahaduhum ahadukum fi salati idan da yanku yayi shakka a cikin sallarsa falam yadri kan sallah bai sa raka'a nawa ba salatan am arba'an raka uku ya yi ko hudu kamar a asar alkola asar ko ishari to abin da hadisi ya ce shine fali yatrahi shakka wal alama sai kara ya fadda shakka ya yi gini a bisa ya gini sa yanzu misali na zo ina sallah sallar azhar sai na rikici raka uku na yi ko hudu to annabi ya min umarni in yi aiki da abin da yaƙini na ya tabbatar mu idan hankali na ya ce uku ne to uku ne ko da ko hudu ne idan hankali na ya ce hudu ne to hudu ne ko da ko uku ne saboda ka sai in yi aiki da yaƙini na waɗanda suke bi na idan sun gana ya sa abin da suka sani za su yi subhanallah ko ba za su yi ba za su yi subhanallah ko ba za su yi ba saboda me ai an ce inna ma du ila al-imamu li yutamma bihi an sanya muku liman ne domin ku yi koyi da shi tun da yi ni raka kudu nayi amma sai na rikice uku nayi ko hudu ne sai hankali na yake raka uku kai sai na tashi zan karatu na hudu tunda idan zan yi aiki da ya ƙini na raka uku to dole in kawo raka ta hudu da na tashi zan kawo raka ta hudu sai kuma mu kuka ce mini subhanallahi to anan kun sa hukuncin hadisi da abin da ya kamata shine ku bi amma malamai waɗansu daga cikin malamai suka ce idan ma mu suka ce walima subhanallahi to ba su yi laifi ba saboda ne saboda akwai wata ruwaya da annabi ya tambaya cikin sallah da sallah ta rikice sai ya tambaya suka ce to mamu za a iya fitar da su a wannan dalili idan suka ce subhanallah to kai liman sai ka ce me ya faru ya halatta ka yi magana a cikin sallah wannan magana ko ba za ta ɓata sallah ina fata mutane suna gane ba sai in tambaye ku ce a ah, saboda me kuka ce subhanallahi sai ku ce ai raka'a hudu kai yanzu da ka tashi za kawo ta biyar ne to sai in yi aiki da naku sai in zauna in yi tafiya bayan na yi tafiya sai kuma in yi me in yi sallama ko in yi sujada in yi sallama ko bayan in yi sallama in yi sujada to ga bayani na ga bayani maza Allah ya ce idan ɗayan ku ya yi shakka wata uku ne ko hudu to ya yi gini a bisa ya ne su ya yi watsi da kokunton sa'an nan bayan ya yi gini a bisa ya sa, sun mayar ya tudu sajadatai ne ƙabla an yi sai ya yi sajada guda biyu kafin ya sallama sai ya yi mai ya yi kabali yaki fa in kana sallah kamfan idan raka biyar ya yi shafa'a lahu salati wa'annan rakawoyi guda biyu da ya yi bi ma'ana su jira wanda ya yi za su gyara masa sallah wa in kana sallah itmaman li arba'in idan kuma ya ciki ta daidai ne ya yi kana tanqiman kai shaytan wannan kujira guda biyu da ya yi na rankanwa ya zama guduma ne ke fita shi ya sa malamai su ce saboda wannan hadisi idan mutum ya yi gini a bisa ya gininsa to zai fi da tabliya wannan hadisi yana fassara hadisin abu huraira wannan makarantar farko to amma bayan na karanta sharhi sai na fahimci cewa akwai bambanci wancan hadisi na abu ya yi bayani ka rude ne a cikin sallah ka san menene ba yana iya yiwa ka yi abu kaza ne ko baka yi ba to idan ka rude a cikin sallah ka rikice gaba ɗaya sai ka aiki da abin da ya bayyana gare ka idan ka yi aiki da abin da ya bayyana gare ka mai yiwa za ka ɗan samu natsuwa amma duk da haka sai su da na ainihin kabiliya ko ba ba'aliya ni ina fahimtar cewa saboda wannan hadisi na hukurera idan ka yi kabiliya ko ba ba'aliya daidai ne amma a wannan hadisi na abu sai idan ya kudri raka uku ne ko hudu ne sai ka yi gini a bisa yakinin ka to dole ne kai saboda wannan hadisi amma idan kana tare da mamu sai mamu suka maka subhanallah sai kai musu tambaya sai suka ce ai abin da ka tashi zaka ka tsaro ƙari ne to ya tabbata ka yi a cikin sallah idan ka tashi sujadan ba iya za ka yi ba salliya ba saboda hadisin da za mu karanta a gaba shine hadisi na ainihin hudu wani hadisi na hudu wato abin da ya faru shine mazu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kari ya yi sallah ne kari a cikin sallah ya tashi ya musu raka a tafiyar. to lokacin da ya tashi zai kawo raka a tafiyar, sai ya kasance sahabbai sun yi magana suka yi irin gunagunin wannan ya gwada shi a cikin sallah ya halatta yi guna gudu shi ne sai ya musu tambaya ya ce ya faru ka ce ai saboda kaza da kaza kai ƙari ne a cikin sallah mu riga mu cika sallan gaba daya abin da za su tsaro ƙari ne sai mu Allah ya ce a'a tun da ƙari ne to bari mu yi shi ne sai ya sujadan ba'adiyya ina fata an gani ko da yake yana da kyau karanta hadisi kuma saboda ina jin murya shaki na'am wato ɗin ruwayen take ruwayen abdullahi da masu Allah ki kare gari yake cewa annabi ya yi sallan azahar sai ya yi raka a biyar to amma an samu ruwayoyi guda biyu akwai waɗanda suka ce annabi sai da ya biyar ɗin yi sa'an akwai waɗansu kuma suka ce Allah ya kawo na biyar ɗin ne kai yi maka magana kan ya kawo na biyar amma ala ayi halin shi ne tsari ya yi a cikin sallah sai manzo Allah ya kuɗa bayan ya yi sallama bi ma'ana ya yi ba. don haka a ƙarƙashin wannan hadisai waɗannan hadisai da makaranta zai iya fitar da hukunci kamar guda uku ba ya zai yi mana bayani cikin ce tun da rimuriya ta duke ba zai mana bayani a cikin ce na wa zai bayani babu bismillah karfaka Allah bismillah Thank you. da muke fahimta cikin darasin da aka shi ne idan mutum ya yi rai a cikin sallar zai ya na farko kenan na biyu kuma in ya yi tsari zai fa'adi na uku kuma shine idan mutum ya rikice a cikin sallah ya rasa me a kai daya kafin zai je kabili ko zai je yin baki haka ne ba zan iya tsara da kudin ka yi kusa ba eh, wane ne kuma akwai wani na'am fadal bismillah bismillah bismillah ka zo nan bismillah da sauri amma dai abin da na fi kuwa shi ne rage ƙabli ya ke yi ƙari ba di ya ke yi in kuma mutum ya kasance ba a ji yana yana kwanton cewa yana yana limanci yana limanci ya kasance yana tunanin cewa yayi ba a ji ya cika sallah ne ko bai cika hadisin yace in kan alimanci a'a in in kai man da ya abin da nake fahimta sai kai sai jama'a kuma suka fahimtar da ta tashi ba ta kara su jama'a suka fahimtar da kai ga kuskuren da kai to a fahimta a wannan ne na fahimta hukuncin da ya abin a nan shine za ka yi amfani da hukuncin da jama'a suka bayyana maka cewa kayi tsari ne ko kayi rage in kari ka yi sannan sai ka yi ka biya ayar kake ba biya in kuma rage ka yi sai ka yi eh, tafiya ba biya wato akwai akwai wani guda daya ya tuku na daya akwai sallah sai ya tambari mutane mutane da kai maka bayanin da ya bayanin da sai ya zai gyara sallah ya gyara sallah nan hadisi na zuliyadai ne ya ce sujada guda biyu waɗannan sujadan nan da zai yi zai yi sai saboda haka muna da hadisai guda biyu hadisin abdullahi da masud wanda ya kare a ya tambayi mutane ka tabbatar masu tsari zai ba ya kuma yi ina ba ta kai hadisin su ne dai rage ya yi a cikin sama mutu Allah da ya rage gida ya shiga ya fito kuma da ya fito sai ya tsaya cikin bishiya ya rike kai waɗansu mutane ma sun kama sun tafi ka ibire yi maimakon ka ga rage hara'anun nasu sun fita sun tafi sai da ne ne ya gudu Allah kasaro aka yi ko ka manta ni sai ce ko ɗaya da faru sai ce lalle ka ya faru Maza Allah rabbi ya ba sai masu ba ya ce lalle ya faru sai ya tambayi mutane ya ce haka ne ka ce ne eh, haka ne sai ana ya dawo masallaci ya yi kafarar alama. yi ko yi guda biyu Ta har ya rubuta ba a biya saboda ne samun ƙarfi ina fata an gaji saboda ka gara da malamin wannan bayani saboda ka mun samu zarori guda biyu kuma duk suna tabbatar mana da a duk mutumin da ya yi kari a cikin sallah ya yi ne ya yi ba mutumin da ya yi rikice a cikin sallah bai san raka a nawa ne ba hudu ne ko uku ne ya jefar da shakka ya yi gini ka ya gini, idan an wari gari ya yi ƙari ni ya da rai, in an wayi gari ma rage ya yi amma ya cika ƙabliya ta wadatar wanda shi ne hadisin abu kudiri wanda shi kuma ya yi bayanin wani abu ne daban saboda haka idan tantance za mu yi mu tantance gaba ɗaya wannan hadisi yana karanta da mu ɓangarori guda hudu idan ka ware hadisin abu huraira yana karanta da mu ɓangare na biyar shi yasa imamul maziri rahimahullah ta'ala yace waɗannan sai guda biyar su ne hadisan da suka inganta dangane da su da rafsarwa a cikin sallah babu hadisi shida kai ne hadisi na shida ya za ka lafi kaira ina ganin ga Allah mako mai zuwa za mu sake tsarin bayani kan wannan domin mutum fahimta da ke tun da murya ta duke wani bayanin bayan kuma ina son yi bayani da yawa a kan wannan abin da nake so mutane su gane shine su haddace da kan cewa waje kaza tsabliya ne waje kaza ba'adiyya ne waje kaza tsabliya ne kawai waje kaza ba'adiyya ko tsabliya duk wanda mutum ya ɗauka daidai ne sai da rasu na gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala abin da muka faɗa daidai ne. Allah ta ala ya ba mu dukkan aiki da fiya cikin sun kure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa wa mutane suna wannan